وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهدهم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan marici na asabar takwas ga watan zulkada a shekara ta 1447 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 25 ga watan hudu a shekara ta 2026 miladiya a wannan makaranta ta mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masallacin tunawa da hajiya asiya muhammad wanda ke unguwar bacirawa a layin sarkin fawa yau insha Allah za mu yi darasi na 257 makon da ya wuce mun fara karatu cikin babun nahayi anil intibabi fil muzaffati wad dubba'i hantami mun cike da ƙarshen babi da aka yau za mu tashi farkon wani baban mala ce babun bayanu anna kulli muskirin anna kulla muskirin khamrun wa anna kulla khamrin haram babin da yake bayani akan dukkan wani abin da ke sa maye wannan sunansa giya duk kuma abin da yake sa maye to shan sa haramun ne a musulunci giya ba kaɗai sai mai ruwa ba akwai giyar da ake zuƙa kamar wiwi duk da mu ba giya muke ce mata ba amma a wajen Allah a yaren musulunci sunanta giya domin giya duk abin da ke sa maye sunansa giya wiwi ko tana sa maye don haka akwai giya ta zuka akwai giya ta sha akwai giya ta shaƙa kamar koken kaga su shaƙar su ake ko kaga wannan giya ne akwai wacce ake ake allura ma injection akwai irin su bula akwai irin su kashin kadangare da kwata da makamantan haka dai ka'ida a musulunci kar ka ɗauka kawai wanda ya sha burkutu shi ya sha giya Kar ka ɗauka wanda ya sha fita ko gulda kawai shi ya sha giya wanda ya sha dukkan wani kayan maye shi ma ya sha giya kuma da wanda ya sha giya mai ruwa da wanda ya sha giyar da ake kunna wuta a zuƙa wiwi kenan da wanda ya zuƙa da wanda ya shaƙa da wanda ya allura duk hukuncinsu ɗaya ne a musulunci in an kama su haddin bulala ake musu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da ɗaya hadisu aisha radiyallahu anha hadisin na na isha uwar mumini Allah ya kara mata yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kala yace kullu sharabin askara fa haramun duk abin shan da ya bugar ya sa maye to wannan abin haramun ne shansa an gane ko kalal imamun nawawi yace, wafihi. annahu yustahabbu lil mufti ra'a bisaili hajatan ila ghairi ma sa'ala ay yadhummuhu fil cikin wannan hadisi akwai bayanin cewa mai neman fatawa an gane ko ko mai ba da fatawa idan ya ga akwai alamar buƙatuwa zuwa ga sanin wani abu ta ɓangaren mai fatawa kuma bai tambaya a kansa ba to ya yi masa ƙarin bayani domin wata tambayar takan iya jawo wata fa'ida wani lokaci mai tambaya hankalinsa yakan tafi wani waje amma shi mai ba da amsa sai ya gano to ai ya kamata ma a ƙara masa da fa'idar sanin kaza da sanin kaza da sanin kaza to idan hakan ya faru yin hakan ba laifi ba ne ba to sannan cikin wannan hadisi akwai jawami'ul kalimi idan aka ce jawami'ul kalimi kalma guda ɗaya amma mai faɗin ma'ana yanzu kaga a madadin manzo Allah ya lissafa mana kayan maye wanda suna da yawa ba wanda ya zai iya iyakance su kawai sai ce duk abin da ke sa maye haramun ne giya ce ta shiga koken ne ya shiga wiwi ce ta shiga kashin kadangare ne banalin ne kodin ne duk sun shiga kaga wannan jawami kalimi kenan sannan Imamin nawawi ce wa naziru haral hadis, kwatankwacin irin wannan hadisi shine hadisu huwa tahurun ma'uhu alhillu mitatuhu an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ne game da ruwan teku wanda shi ruwan teku za ka ga kalarsa daban ce da ruwan waje kuma yana da ɗanɗano ba irin ruwa na waje ba to shin shi ma ya halatta a ibada da shi to shi ne sai manzo Allah ya ce huwa dahurun ma'uhu alhillu maitatuhu ruwan teku halal ne a tsarki ne da shi ma mai tsarki ne irin yadda kaga ruwan rijiya ko ruwan burtsatsai ko ruwan da ya sauka daga sama za a sha za a yi wanka za a yi alwala za a yi tsarki to mutumin duk da bai san hukuncin ruwan teku ba ai ba ka san ba zai san hukuncin cin abin da ya mutu a teku ba min babu aula to shine manzala da ya fahimta ka sai ya kara masa sai ce alhillu mai tatuhu kuma ka sani mushen cikin teku ma halal ne a ci duk wata dabbar da ba ta rayuwa a waje sai dai a ruwa to musulunci bai ce in za ka ci ta sai ka yanka ba in ta mutu a iya cin mushanta mushanta halal ne a ci shi yasa za ka ga kifi ba a yanka kifi kafin a ci shi sai ya mutu kuma ake ci to sannan ba wai sai kifi ba duk wani abu da yake rayuwa a cikin ruwa halal ne a ci ko da a garin ku ba a ci daban banci da halal ne a ci da kuma a garinmu ana ci zai yi a garinmu ba a ci amma cewa ba a ci a garinmu bai nuna kuma me haramun ba ne saboda ita shari'a ba ta wani gari ba ce koma bayan wani gari yanzu wani yana yan cana kallon mayu mayu saboda suna cin tana suna cin kaguwa suna cin kwado duk wani abu da yake cikin ruwa su suna cin kayan su wannan ba laifi ne musulunci ya halatta duk abin da yake rayuwa a cikin ruwa za ka iya ci kuma ba sai ka jira ya an yanka ba ko mutuwaye a haka ana iya ci su dorunar ruwan nan duk ana cin su sai dai akwai saɓani tsakanin malamai game da dabbar da tana rayuwa a ruwa kuma tana rayuwa a waje kamar kunkuru suka ce idan dabba tana rayuwa a waje kuma tana rayuwa a cikin ruwa wannan ai ba yan ruwa ce cikakkiya ba domin su mun halittu biyu uku ne akwai albarriyul bahat akwai albahariyul bahad sannan kuma akwai albarri albahari akwai tsantsar dabbar da a ruwa take rayuwa in ka fitar da ita daga ruwa zuwa za ta yi wannan ita ake kira da albahari wannan shine hillu min tatuhu bila khilaf wannan kam in ya mutu ci ake yi babu sabani tsakanin malamai akwai kuma dabbar da ita tudu ce to ita wannan hukuncin ta daban wacce ta halatta a ci a ci kuma wacce sai an yanka za a ci to sai an yanka za a ci kamar rago saniya tinkiya akuya kaza an gane ko kaga duk waɗannan yan kan tudu ne babu su a ruwa waɗannan dole sai an yanka su ake ci akwai kuma dabbar da rabinta a ruwa rabinta a tudu waɗannan malamai sun yi saɓani a kai wasu ga ce sai an yanka za a ci wasu ga ce ba sai an yanka ba to amma in dai dabba a ruwa take rayuwa ɗari bisa ɗari to ya halatta a ci kuma koda ta yi mushe ma'ana koda ba a yanka ta ba kala shamsul haqqi a to wannan kenan hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da biyu hadisu abi musa wa mu'azin hadisin abu musa al'ashari da mu'azu dan jabal allah ya kara musu yadda بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومؤاذا إلى اليمن فزال يا أيك أبو موسى الأشعري دا مؤاذ بن جبل سجي كسر يمن wanda ƙasar yaman makociya ce ga ƙasar saudi arabia kamar najeriya ce da nijar boda ce tsakaninsu ana shiga a a fito sannan a wancan lokacin kiristoci ne a yaman ba musulmai ba ba shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura a je a yi musu wa'azi ya tura abu musa kuma ya tura mu'azu dan jabal to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su faqala sai ce da su bashira wa la tu'assira ku yi wa mutane albishir kada ku tsananta musu albishir shine ku gaya musu abubuwan da in suka yi za su samu lada masu sauƙin aiwatarwa kada ku gaya musu masu wahala domin mutumin da ake kiransa zuwa ga shiga musulunci ana nuna masa lumo ne da lagwadan musulunci ba a nuna masa abubuwa masu tsauri ba wai don babu su ba a'a don a bari tukuna sai ya shigo domin wannan shine abin da ya fi dacewa da kyakkyawan mu'amala kuma ya dace da rarrashi da da'awa da jan hankali ko shakka babu a musulunci akwai haddin kisa amma mutumin da zai shiga musulunci yau sai ka fara gaya masa cewa kuma akwai hukuncin kisa tabbas a musulunci akwai haddin yanke hannu ga wanda ya sata to kawai mutumin da zai shiga musulunci sai ka fara gaya masa akwai yanke hannu abinda za ka fara gaya masa akwai aljanna girmanta ya kai sama da ƙasa duk mutumin da ya aikata aikin alheri ba ya ɗaya Allah zai ninka masa ladansa goma kun kuma zunubi yayi ɗayan da yayi ɗayan za a bashi to irin waɗannan abubuwan masu nuna falala da lagwada da sauki su ake nuna masa to shine ma'anar yassira wala tu'assira bashira wala tunfira zalla kuma wani sanar ce bashira ku yi wa mutane yassira ku sauƙaƙa wa mutane wala tu'assira kada ku tsananta musu to a nan ba kamar yadda wasu suke fahimta ba an zo an yi sallah minti biyar kawai ya ce an matsa wa mutane shi a so samun sa a yi masa minti biyu wurwurwur a sallame shi wannan ba shi ne sauki a musulunci ba wannan wasa da addini kenan in kaga mutum ya yi sallah mai a cikin natsuwa da tsanake a cikin wannan ya fiye zafin addini shi a wajen sa sallah a tsanake wai zafin addini ne kaga wannan jahilci ne rashin sanin addini ne ba inda sallah tare da cika rukunnanta yake zamowa zafin addini ko kuma mutum ya yi abu bisa ga ka'ida ya ce ya fiye tsauri ya fiye zafin addini wannan duk karya ne a addinin musulunci ma ba wani abu sunansa tsauri babu shi domin manzala ce inna dina yusur shi addinin dukansa sauki ne yuridu Allahu bikumul yusr wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj da addinin musulunci babu tsauri a cikinsa da haka waɗansu sukan ba wa kalmar tsauri ɗin fassara irin tasu ta ra'ayinsu idan an yi abin da ya dace sai su ce an yi tsauri su sun fi so a yi wasa a yi wargi a mai da addini wasa wasa Allah kuma ya ce wa barul ladina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhum alhayatud dunya alladhina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون Allah ya ce rabu da waɗanda suka riƙe addinin su wasa da wargi addinin musulunci ba wasa bane ba wargi bane ba wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fa waylun lil minan wa ma wa ma la'ibin لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bashira ku wa mutane albishir wala tunfira kada ku yi musu dabi'a kora da hali an gane ko to sallah ka tsawaita ta tsawaitawar kuma da za ta sa mutane su kosa kamar misalin a sallar magriba ko isha raka'a daya ka karance bakara duka ka karance ali imrana duka ka karance nisa'i duka wannan ko shakka babu ka tsawaita ka tsananta kuma ka yi ɗabi'a kora da hali irin yadda mu'azu dan jabal ya taɓa yi annabi ya masa faɗa ya zo sallar isha ko sallar magriba a raka'a ɗaya sai da ya izu wajen goma ya karance bakara duka ya karance ali imrana duka zai shiga nisa'i ɗaya daga cikin mamu ya sallame yana sallamewa ya je ya sallafa shi kadai ya tafi gida da aka idar da sallah sauran mamu yan zafi suka ce wane ya katse sallah ba idar ba sai mu'azu ya ce ku rabu da shi munafiki ne da shi kuma sai ga an shafa masa bakin fenti sai ya tafi ya kai kara babbar kotu ya je ya gaya wa manzo Allah cewa ni mutum ne mai sana'ar karfi lebura ne in ban samu cikakken hutu da daddare ba washe gari sana'ar ba za ta yi ba to na dawo gida mu'azu ya zo zai mana sallah ko magariba ko isha a wata ruwaya a raka a farko ya shanye bakara bai haƙura ba ya shanye ali imrana bai haƙura ba ya shiga nisa'i sai na gaba zan iya baya ma'aikin allah sai na sallama na ja gefe na sallata to kuma ga daga baya aka gaya masa sai ya ce min ne munafiki ne shine na kawo tsara da annabi ya ce a je a kira mu'azu da aka kira mu'azu manzo Allah ya masa faɗa sosai yace a cikin ku akwai masu ɗabi'a kora da hali inna minkum almunafiri lallai cikin ku akwai masu ɗabi'a kora da hali da aka manzo Allah ce idan ɗayan ku zai wa mutane limancin sallah ya karanta irin su sabbi hisma rabbikal a'la irin su hal ataka hadithul ghashiya irin su wal adiyati an gane ko amma idan kai kadai za ka yi sallaka kai sauka dubu ma kai ta shafa kuma duk wanda ya zo ya bi ka wannan ya shi jiyo a nan za ka gane kuskuren mutanen da za su zo sallar asham ko sallar ta hajji kuma su ce an tsawaita musu to so kuke a yi bacci in baka shirya ba kai zaman ka a gidanka muna ita daman fa sallar da rake daman ba dole bace sai ka kawo kanka kuma sai ka matsawa mutane a lallaba dan me ba za ta iya ba ka zauna a gida amma wannan ana magana sallar da ta dole ce za ka zo masallaci to wannan sai a ɗaga maka kafa ita ma ɗaga kafar ba yadda kake tsammani ba ai mu da hamatan Allahu akbar kuma nazar Allahu akbar ba irin haka wannan wasa ne an gane ko da aka manzala da kansa yake idan za a yi limanci a karanta irin su sabbi to yanzu mai sabbin magani ake ya matsa sun fi so kullum kai ta kula auzu bi rabbil falaki kula auzu bi rabbin nas ita ma kula uzun da za ka karanta ta da tajwidi mai kyau ta za su yi kama shi yasa mutane da yawa kallon su muke yi sallar asuba za ka zo masallaci sahu ɗaya ne amma kanka idan ya cika da kayi rukun farko za ka ji suna ta shigowa shi yan laɓa ne duk sun laɓe saurayin gidajen su wai jira suke sai an yi ruku ashe ba mata ne kadai a gida suke laba ba har maza ma suna labe ma abun kunya namiji yana laban sallah wai sai ya jira an yi raka farko zai taho wannan sakarci ne kwarai da gaske baka san kimar lokacin ka da inda ya kamata ka bata shi ba kana bata lokaci a hira in hira ce sai ka zauna kai ta awa biyar baka gaji ba in waya ce kake latsala sai sai kai awa uku baka gaji ba amma sallar da za ka yi in an yi wuta minti goma sha biyar ba za ka iya jurewa ba to me ka zo yi duniyar Allah kiyaye da ka manzo Allah ya ce wala tunaffira kada ku yi ɗabi'ar korar mutane irin kora da hali mana ku yi musu abin da gobe ba za su dawo ba wata tsawa'a kuma annabi ya ce da abu musa da mu'azu ku rinka haɗa kai wajen yin hidima da abubuwa tare an gane ko ma'ana kar ku raba kai aikin naku ne duka ku biyu ku rinka tuntuɓa juna da shawartar juna faƙala abu musa sai abu musa ya ce ya nabi allah ya annabin allah inna ardana biha sharabun min ash-sha'ir al-mizru lallai kasar mu akwai abin sha na daga ash-sha'ir sha'ir nau'i ne daga cikin nau'ukan alkama almizru wanda aka jika wa sharabun min al'asal kuma akwai abin sha na zuma albitku shi kuma ana ce da shi albitku an gane ko ma'ana shi ma tsini kenan na zuma faƙala sai annabi ya ba su ka'ida ya ce kullu muskirin haramu shi yanzu abu musa so yake a masa bayani shin albitu tsumin zuma halal ne a sha almizuru tsini na alkama halal ne a sha to sai manzo Allah ya bashi amsa a dunkula cikin jawami'ul kalimi yace kai diddai abin da ke sa maye haramun ne sawa'an mizur ne sawa'an bid'u ne sawa'an banni ne sawa'an eh, abin nan burkutu ne ko ma dai ne wata giyar ba za ka taɓa jin sunanta ba dan ba ta garinku ba ce wata miyar sai a makota to da takun da ta makotar in dai ta bugar koma me ya sa maye haramun ne shikenan an gama a nan da annabi ya amsa masa da irin kalan da ya yi tambaya da shi kawai annabi ya ce almizur wal bitku su ne haram to yanzu da mai ban mi sai ce shi ba a faɗi nasa ba ko ba haka ba da mai burkutu sai ce mu mun sha ba a faɗi tamu ba to amma sai manzo Allah ya bada ka'ida wacce ta shafi banmi ta shafi burkutu ta shafi mizru ta shafi bid'u shine kullu muskirin haramun duk abin da ya sa maye to wannan shan sa haramun ne qala shamsul haqqi daya daga cikin malamai yace kalmar albid'u bi kasri Muwahada, wa sukun alfawqiyya wa qad yuharraku akan ce Bit-u, akan ce bita'u an gane ko to haka nan almizru bi kasrin fa sukun mizru mimun din ane mata kisra zayin din kuma ane mata sukuni mizru kenan sai ce nabizun dukkanin su tsini ne yuttakhabu da ake yin sa min zurrati daga alkama aw min al min daga gero aw min al-hindati ko daga alkama aw sha'ir ko kuma daga sha'ir sha'ir nau'i ne na alkama ko ka ce maiwa kaza fil majma'i haka yazo a cikin littafin majma' kullu muskirin haramun kuma dukkanin abin da ya sa maye haramun ne kamar da annabi ya faɗa ya ce sawa an kana min al-asali aw sha'iri aw dhurrati aw ghairi dhalika sawa'an an yi shi da dawa ko an yi shi da gero ko an yi shi da zuma ko ma da me aka yi shi inda yana bugarwa shan sa haramun ne babun uqubatu man sharaba man shariba al-khamra babun da yake magana akan haddin shan giya duk wanda ya sha giya ko ya sha kayan maye sawa'an na zuƙa ne ko na sha da hayaki ko na shaƙawa ne a hanci ko na allura ne ko ma wani iri ne ga hukuncin da ake masa a musulunci matuƙar ya balaga Iza lam min ha? kuma in bai tuba ba ya mutu yana shan bayan a nan duniya an yi ta masa bulala yumna'uhu iyaha fil akhirah a lahira babu shi ba shan giyan lahira kun san a lahira akwai giya ko amma ba irin ta duniya ba sunan ne kawai ɗaya. a duniya sunanta khamru a lahira ma sunanta khamru amma sunan ne iri ɗaya domin giyar duniya tana da illoli shi yasa aka hana shanta kayan maye yana raba ka da hankali wannan ba karamar illa ba ce yana kashe maka waɗansu sassan jiki da wuya ne wanda ya nuku a cikin shaye-shaye kaga kodarsa ta zauna lafiya kaga hantarsa ta zauna lafiya sai ka samu wani abu daga cikin kayan cikinsa ya lalace saboda suna kashe kayan ciki sannan kowace iriyar cuta karama tana iya buge shi cututtukan da suke kashe mutum idan mutum yana shan kayan maye in suka kama shi sun fi saurin kashe shi saboda bai da garkuwar jiki garkuwar jiki abin da Allah ya yi wa ɗan adam na ba shi kariya in cuta ta same shi to kayan maye suna kashe waɗannan abubuwan su ake kira garkuwar jiki daga duk yar cuta in ta samu mai shaye-shaye cikin sauki tana iya kashe shi waɗannan cututtukan su suka sa aka hana shan kayan maye a duniya sannan mai shan kayan maye zai rabu da hankalinsa wani lokaci kaga ya yi kashi a wanda ya yi fitsari yana yawo kamar mahaukaci yara su ne masa dariya wani lokaci ya yi najasa kuma ya ɗauka ya ci a masa kaga ya koma dabba ma ta fi shi nutsuwa domin dabba ma ba ta cin mai kashinta ba ma shi ya koma yana cin kashin sa wadda ya zubilla to waɗannan illolin su suka sa aka haramta shan giya a duniya da dukkan dangin kayan maye to amma a lahira akwai giya sai dai duk wannan abin da giya duniya take da shi ita ta lahira ba ta da shi ita ba ta sa maye ba ta bugarwa ita ba ta ɗoyi kan shi ke gare ta ita in an sha tana ƙara farin ciki da annashuwa tana kuma ƙara lafiya an gane ko shi ne Allah maɗaukakin sarki ce lafiya gaulun wala hum anha yunzakuna babu sinadarin maye da bugarwa a cikin giyan lahira kuma ba ta sa fitsari ko amai irin yadda kayan mayen duniya suke sawa a wani wajen Allah ya mata kirari ce bai ba a lazzatan lisharibi ga tafaratas a bar daɗi ga dukkan wanda ya sha Allah ka sa mu sha to yana daga cikin illar da giyar duniya take maka ko kayan maye a duniya idan ka mutu kana shan su baka tuba ba to Allah ba zai baka damar ka sha giyar lahira ba sai wasu malamai suka ce ana nufin ba zai shiga aljanna ba wasu malamai suka ce a'a ko ya shiga aljanna Allah zai kukubantar da shi ya hana masa shan giyar aljanna an gane ko to wannan babi zai karanta da mu abin da ya shafi wannan hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da uku hadisu abdullahi bin Amar. hadisin abdullahi dan umar dan kafaf allah ya kara musu yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من شرب الخمر في الدنيا duk wanda ya sha giya a duniya ko dangin kayan maye kuma lam ya min ha kuma ya ci gaba da sha bai tuba ba har ya mutu ya mutu yana shan sholisho ko ya mutu yana shan wiwi ko ya mutu yana shan kashin dangare ko ya mutu yana shan bula ko dukkan wani dangin kayan maye bai tuba ba hurima hasil akhirah za a haramta masa shan giya ta lahira mai daɗi mai sa annashuwa wacce in an sha ƙanshi ake yi ba ta duniya wacce in za a sha ma take sai an rufe hanci ba akwai giyar da aka ban labari saboda bala'inta wai in za a sha sai an yi haka ka ne zaji Allah ya raba mu da ita waɗanda suke shaye-shaye Allah ka shirya da su Allah ka sa su daina قال القاضي أبو الوليد الباجي إمام الباجي ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mazhaban malikiya yace قوله صلى الله عليه وسلم دع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة duk wanda yake shan kayan maye a duniya har ya mutu bai tuba ba ba za a bashi damar ya sha na lahira ba sai ce bayanun minhu sallallahu alaihi wasallam wannan bayani ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama kan cewa annat taubata minha mu'rabatun li sharibiha cewa kayan maye duk mai shan su ana tallata masa ya tuba in ya tuba Allah zai karba domin an ce thumma lam yatub in bai tuba ba kenan ya nuna ana iya tuba da ka ina kake dan uwa aboki wanda aka jarraba da shaye-shaye ka sani har yanzu baka makara ba har yanzu kana da damar tuba ka tuba ka zama mutum kamar kowa lafiyar ka ta zauna lafiya hankalinka ya zauna lafiya iyayenka su ƙara farin ciki da kai ubangijin da ya halicce ka kuma ya fi farin ciki da haka kai ma kanka sai ka ji rayuwarka ta canja da haka kada ka yadda wani zunubi ya aure ka ka rinka jin kai dai ba za ka iya tuba ba to wannan ba karamar ba bace da halaka da asara duk inda ka kai cikin laifi kana da damar tuba kuma in ka tuba Allah zai karba da aka a dage a daure a tuba masu shaye-shaye a daina a zama mutane ke ko kammalallu na tsatsu kamar yadda na faɗa mafi yawanci za ka ga Allah ya musu baiwa ba kamar sauran mutane suke ba amma sai ka ga jarrabawa ta rayuwa da rudi irin na iblis kuma ya kautar da su hanya wanda inda ba dan wannan shaye-shayen ba ba karamin amfani za su yi wa kansu ba su yi wa al'umma su su yi wa iyayensu wani za ka ga a wajen iyayensa yaro ne mai biyayya amma sai a jarabce shi da wannan musiba ta shaye-shaye wannan shine kadai matsalarsa a wajen iyayensa shine kadai damuwarsa da shi to ina ma a ce ka tuba ka daina iyayenka su farin ciki da kai kai ma rayuwar ta maka daɗi kai ma ka zama cikakken mutum amma matuƙar kana kan wannan hanya ta shaye-shaye to fa duniya rakiya kayo ba za ka taɓa zama wani ba sai dai ka zama ɗan rakiyar wasu sai dai kai ta sai kayi kai kuma ba za ka yin ba wanda kai ma kamata ya ka zama kayi ba ka rinka ce wani ya yi ba a'a kowa ma ya yi da me ya fi ka ba abin da ya fi ka ba don wannan matsalar da ka jefa kanka a ciki ba da yawan 'yan siyasar da ake rakawa ake take musu baya wanda suka bata irin waɗannan matasan suka ba su makamai da kayan maye wallahi da yawan su matasan sun fi su kwakwalwa sun fi su nasibin rayuwa ba don wannan musiba da bala'i da suka jefa su a ciki ba da haka dan Allah matasa mu faɗaka mu waye kada mu je garin gyara duniyar wasu mu rinka fata mu shi ya ji daɗi da shi da 'ya'yansa da zuri'arsa amma kai kai ta bauta masa ka zama kamar bawa a gare shi wannan ba daidai ba ne ba da haka lalle matasa mai wa kanmu da kanmu faɗa kar mu jira sai lokaci ya kure mana sai an gama cin moriyar ganga an ya da kwauranta domin matukar ka ci gaba da wannan shaye-shayen ranar da zuciyarka ta buga ko kodarka ta lalace ba wanda zai kula ta ba wanda za ka gani ba wanda zai saurare ta lafiyarka ake mora da ka shiga wani hali shi kenan an gama da kai wani kuma za a rarumo to ka yadda ka zama haka ka zama kamar dabba kamar akuya baka da hankali wani yana taka bayan ka yana hawa sama kai kuma yana danna ta ƙasa Allah ya sa mu gane da dai duk wani zunubi da mutum yake in ya tuba Allah zai karba hatta shaye shaye da ka baji yake cewa mumkinatun lahu maqbulatun min da damar tuba tana nan ga dukkanin mai shaye shaye kuma in ya tuba za a karba liman waffaqahu Allah laha ga duk wanda Allah ya masa gaman katari zuwa ga tuban wa an'ama alaihi biha kuma ya masa ni'ima da tuban Allah kai mana fa innahu rubbama khifa ala al-mukallaf al-mudmin ala ma'afihi ay yumna'a min at-tawbati wa yuharrimaha wa yuhalu bainahu wa bainaha nas'alu Allah al-ismata wa naqulu bihi min al-hirman yace yoso da dama ana jiyewa wanda giya ko kayan maye suka ratsa jikinsa ya zama addicted ana jiye har suka afka shi cikin ayyukan sabo iri daban-daban to ana jiye masa tsoron kada Allah ya bare masa damar tuba domin idan ka ne wa Allah laifi yana nuna maka damar ka tuba ka tuba ka tuba kana ki kana ci gaba da yi to za a kai lokacin da Allah zai ja ma layi ko ka tuban ba zai karba ba kwata kwata ma a ɗauki hankalinka daga tunanin tuban ka daina ma tunanin tuba to daga mutum ya kai irin wannan yanayi to ya gama asara ya gama tabewa a rayuwa Allah ka tsare mu amin to haka da manzo Allah ya ce za a haramta masa shan giyar lahira yuridu wallahu a'lamu annahu wa inda ba'a aljannata ba'da al'uqubati lahu aw al'afwi anhu fa innahu yuhramu khamra aljannati abinda wannan yake nunawa ko dai a hana shi shiga aljanna duka ko kuma a sa shi a aljannar amma bayan an sa shi a wuta ya ƙonu ko kuma Allah in ya ga dama ya yafe masa to amma koma dai yaya ne idan ya shiga aljanna kuma babu shi babu giya aljanna ba zai sha ta ba sai ce wa yaqbi anna fil akhirati sharaban yusamma bi hadha wannan hadisin ya nuna a lahira akwai wani abin sha wanda ake kiransa shi ma da suna giya amma ku lura da kyau a cikin hadisin kalmar giyan lahira ba ta zo ba sai dai hurima ha za a haramta masa ita ita wa giya amma ba a faɗi sunanta ba amma za mu fahimci da ita ake tunda anan an ce man sharibal khamra fi duniya wanda ya sha giya a duniya thumma lam yatub min bai dena sha ba bai tuba ba korima ha za a hana masa ta sai ba a maimaita kalmar giya ba to shine sai imam baji ya ce to wannan yana nuna a lahira akwai wani abin sha shi ma sunansa giya ta fuskar hadisi hadisi ya yi ishara zuwa ga haka to amma daman nassin qur'ani shi ya fito karar ya faɗa mafalul jannati allati wa'ida almuttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharum من خمر لذة للشاربين وأنهار min asalin musaffa haka ita a lahira ma giyar teku ne da ita korama ce da ita kai ka san wannan technology ba na dan adam bane na Allah ne duk duniya duk kudin kasa duk technology ba bata isa ta yi maka kogin nono ba ba ta da wani sinadarin da za ta sa wa nono ta rike shi a kogi bai lalace ba kwana ɗaya biyu babu wani technology wannan technology babu shi a duniya ka ga nono a firij ma ka sa shi da ya kwana ɗaya biyu sai ya canja a firij ma ba ma wannan kawai a fili za a bar shi a cikin kogi wannan yana nuna maka isar ubangiji kuma ba wani sinadari zai sa masa ba sinadarin kawai kun faya kuni ce kai nono zauna shi kenan ya zauna sannan ga kogin zuma kaga a duniya ma ba wanda ya sai maka kogin zuma karya yake ya gwada kuma ya gani in sha zuma mu bai tasar daga aiki ba amma a lahira Allah zai tsare zuma ya yi mata kogi kuma ba wani sha zuma mu kokiya shi da zai shiga wannan sai Allah sai aljanna me hikimar cewa giya a koramar giya koramar zuma koramar ruwa koramar nono me hikimar cewa korama dan a nuna maka baya yankewa koyaushe akwai wai masu abin da abin su yar garuwa ta ga hadari ta ce masu abin ne da abin su in ba Allah ba wa zai koramar zuma koramar nono koramar giya koramar kaza kaga a duniya magana katan ake magana roba ake amma lahira lissafin ya fi wannan gaba da gabanta wai rigiji gab da aljani ya ga mala'ika gaba da gabanta a lahira magana ba cirat ake ba ba katan ake ba korama ake magana Allah ka kai mu kuma Allah ka sa muna cikin masu sha da rahamaka babun ibahatun nabizi alladhi lam yashtadda wa lam yasir muskiran babin da yake bayani akan halaccin tsini allazi lam yashtadda lam yashtadda wanda bai sama sosai ba sama sama an gane ko duk abin da ake jikawa za ka ga jikuwarsa mataki mataki ce akwai lokacin da za ka ga ya jiku sosai akwai kuma lokacin da yake farko farkon jikuwa to tsini a farko farkon jikuwa za ka samu bai fiye ba da matsala ba amma idan ya jiku sosai wani ko kaga ya koma tsani ko kuma ya maka baurin da ya fi karfin ka sha ko kuma in mai bugarwa ne to lokacin ya kai matsayin bugarwar ba zai shawo ba kamar fura da muke buga misali da ita ai fura ba karamin tsani take ta kai tana bugarwa ba furar da take bugarwa tsaminta ba sama-sama ba ne tsamin sai ya kai sosai ta yadda in an buɗe jarka zai buga ce da fita a to ya ta kai inda ta kai ta kura malejin tsumuwa to idan tsini bai kai ga wannan matsayin ba na ya kura malejin tsumuwa bai kai ya bugar ba to ba haramun ne a sha ba fura don ta yi tsamu-tsamu sama-sama tsamin da bai kai ta bugar ba ba laifi ba ne in an sha na fata an gane to wannan shine abin da wannan babi zai karanta da mu insha Allah hadisi mai lamba ta 1304 hadisu sahal ibn sa'ad hadisin sahal dan sa'ad ibn sa'idi Allah ya kara masa yadda kale yace da'a abu usaid ibn sa'idi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi kursihi abu usaid as-sa'idi ya gayyaci annabi bikinsa ku lura da kyau ba daurin aure ba biki ai akwai bambanci tsakanin biki da daurin aure jami'a sahabbai sukan gayyaci annabi kowanne kuma yakan je wani lokaci su gayyace shi bikin ba daurin auren ba kuma sai je an gane ko to shi wannan sahabin ya gayyaci annabi biki idan ka ji an ce biki ana nufin walimar bikin wa kanat imra'atuhu yawma idhin khadimahum kuma da annabi ya zo bikin matar da aka yi bikin amarya kenan ita ce take raba wa baki abinci ita ce mai hidima abinda wannan yake nunawa ana yin walima maza da mata amma da sharadi matan su zama a cikin kyakkyawar kamala da shiga mm. in an yi haka ba laifi ba ne ga maza ga mata kar ya zama akwai cakuɗe ɗeniya mm. ba sharaɗi ba ne mazan sai ya zama duk dangin amarya ne a bare ma yakan zo to ka taba ganin biki a ce biya yan dangi ne ai baya yiwa ai da biki dole sai da wa sai da bare to amma da sharadi ita matar ta zama cikin me kyakkyawar shiga da kamala kawayen amarya su zama cikin kyakkyawar shiga da kamala irin wannan manzon Allah yakan ji sallallahu alaihi wasallama saboda me saboda wannan bai saba wa al'adar su ta mutanen makka ba ana yin haka daman a garin haka kowane dan gari ba laifi bane in yi al'adar me garinsu sannan abu na biyu babu zubar da mutunci a ciki abu na uku musulunci bai hana ba daga ko kai yau a garinku za ka yi abin da bai saba wa addini ba na al'adun garinku kuma wanda ba za su zubar da mutunci ba kamar me kamar ankon angwaye yanzu ango abokan ango suka yi anko tare da ango wannan ba al'ada ba ce ta saba musulunci akwai zuban mutunci kamar a da hawan kilisa da samari suke har yanzu abin ko ba dan guje-guje na rashin hankali da suke ba suna cutar da wasu wanda ya kai ga hukuma ta hana amma nan bai saba wa al'ada ce bata saba wa addini ba kuma babu zuban mutunci a ciki na ba ta gane to irin waɗannan kowane annabi yakan yi irin na garinsu kuma dan ka ce annabi ya yi irin haka a garinsu ba wani taɓa mutunci a ciki yanzu kamar dattijo ne a kano cikin dattawan kano sai aka ce ya hau doki ya yi abin zubar da mutunci sai aka ce ya yi hawan ango angonci akwai zuban mutunci da ka mu lura da wannan kowane annabi garinsu akwai al'ada kuma ba laifi ba ne al'ada garinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a makka ya tashi ya ga ana rawani al'adar garinsu ce sai yake rawani rawani ba addini bane al'adar larabawa ce kamar kai ne a Kano ka tashi kana sa hula zanna baka kana sa shafara da jamfa me laifinka amma rashin sani yake sa waɗansu sai su kore wa annabi al'adar garinsu su kuma sai su liƙa masa tasu a ce bakwai annabi ya ci gurasa sai ka dauka gurasa yan jakara saboda ba hukaci ne kai manzo Allah yana da gurasa yan jakara ne a gaba ba irin wannan gurasa ake nufi ba sunan ne kawai iri daya takun farauniya ce sunan aka aro aka bata ina ba ta gani sai ka ji ya ce wai alaira za a dau garan na na Fatima kai to ta ce baka laraba sun sa wani abu sunansa gara yanzu ka tafi ka je ka tambaye su me gara ba su ma san shi ba kuma ita gara me hikimar gara taimako ne taimako ne to kuma a rasa inda za a yi an je aljanna to ta me jarkan manja abin ba abin dariya wai yaro ya sun cakori wai za a ɗau garan na na fatima a aljanna to gauran manja za a kai da garan albasa inda wannan su ne gara dai a kasa hausa da kwallon nakiya da alkaki su za ta yi aljanna Ku kaga su sun korewa annabi ta su al'ada su kuma sun dafa ne Ta su. wannan yana daga cikin mentality na ƙasar hausa mentality na ƙasar hausa kuma ba wai ba haushe ne kadai yake wannan ba da yawan mutane za ka ga sukan ɗauki addini kamar al'adun garinsu ne shi bahaushe saboda larabawa sun daɗe da zuwa ƙasar hausa ya koyi wasu al'adu da yawa daga wajen larabawa to sai yake ganin ma kai kamar ma bahaushe ai addinin musulunci ma na hausa ne ba na taɓa baku wani labari ba wani kabila shi ba bahaushe ba ne ya je wani masallaci irin mu nan na ƙasar hausa yana cikin bukata yana neman a taimaka masa amma bai iya hausa ba da haka idan da sallah ya tashi ya turanci liman baya jin turanci ladan ne kadai mai jin turanci sai ladan ya tashi ya fassara wa mutane ya ce jama'a wannan dan uwanmu ne musulmi taimako yake nema a taimaka masa wani tije yana lazumi a gaba ya juya ya haka ya ce kuma musulmi baya jin hausa ya ɗauka duk musulmi dole ya ji hausa ya ɗauka hausar yaren ƙur'ani ce to kaga wannan mentality ne irin nasa ko ba haka ba yasa za ka ga bahaushe idan ka sa ƙananan kaya irin na bature zai rinka yi masa kallon arna arme shi ya ɗauka babbar riga ita ce rigar musulunci yanzu a tunani wani bahaushe ma fa annabi ya sa babbar riga ba al'adar sa bace bai ma san ta ba ba al'adar garin su bace da ya kamata mu waye a irin waɗannan abubuwa abu din shari'ar musulunci hadisi yace annabi yayi kaza to ƙololuwar kamala kenan domin manzo Allah baya abu sai me na kamala ko ba haka ba ko da al'adar garin su ce to yana daga cikin kamala in dai Allah bai hana shi ba to wannan abin daidai ne babu zuban mutunci a ciki bai saba wa addini ba kuma al'adar garin su ne bal ma su a garin su yin wannan shine da tako yanzu kamar kai a kasar Hausa mutum ya sa babbar riga da ya ciki da wando da hula ya kawo rauni ya daura wannan shigar mai kenan kololuwar da tako za ka ga a kasar Hausa in kana saurayi ana kyale kan kasa kananan kaya amma da ka fara girma iyayenka za su ce a sai dai shakwara da jamfa kuma sai ka fara sa hula to kai ma da kanka ba a ce da kai komai ba kana daɗa girma sai ka ga hulan ma ta yi kaɗan sai an zo an tsara mata mai da rauni to cika kenan to kamar baturen ingila shi kuma dattijo shine a ingila ya sa coat ya sa necktie ya tsuke kamar dattijo ne a ƙasa hausa ya sa babbar riga da rauni amma kai kana ganin wancan ƙarni shi kuma wannan kana ganin shine musulmi saboda rigar yanzu ka je ƙasar turawa ko turawa ga inda su al'adunmu suna dan burge su amma kasar laraba ka je da wannan nadin da me da me kallon ka suke wani mahaukaci su kuma tubura wallahi haka suke kallon ka saboda su a tunaninsu ya za a yi riga kan riga ka sa wata ka dora mata wata ita ana hauka ce almubazzir haka suke cewa riga ɗaya ta ishe ka amma ka sa riga ka ƙara mata riga ka ƙara mata riga ka ce wannan hauka ce kuma amma kai kuma kana ganin wannan shine kamala shine cika to Allah ɗaya gari ban ba ba laifi na kan ba laifi bane na sun ma ba laifi bane kowa ya nasa to da kamar za Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je biki in an gayyace shi kuma a wajen bikin akan tarar da mata sun yi shiga ta kamala kuma manzo Allah yana kallo baya cewa dan me za a yi biki da mata a'a domin yadda namiji yake da haƙƙin yayi biki mace ma tana da me haƙƙi ba wuce ma yake wani ya kamar bare dan dan eh, makadi namiji ma ya biki bare mace ai ta ce uwar biki to da ka wa kana timra'atuhu matar usaid as-sa'idi abu usaid as-sa'idi a ranar ita ce take raba abinci a wajen bikin wahiyal arusu kuma ita ce amaryar qala sahalu sai sahal ibn sa'ad mai ruwaya yace tadruna ma saqad rasulullah kun san ko me ta annabi na sha ya sha sai ce an ka adlahu tamaratin min al wasu dabinai ta cirewa kwallo cikin dare ta tsuma sai wa annabi tsumi da su na musamman shi ta ba annabi da ya zo a walima ta ba shi abinci ta kuma ta kawo masa wannan tsumin to ya nuna tsumin bai tsumu tsumuwar da zai ne bugar ba ba shi annabi ya sha to wannan shine mahallin shahi idan tsumi bai tsumu tsumuwar da zai bugar ba shansa ba laifi ba ne idan fura ba ta yi tsami tsamin da zai bugar ba shanta ba laifi ba ne da aka yi ce falamma akala bayan da annabi ya ci abincin da ta kawo masa saqathu iyahu sai kuma ta zuba masa ruwan wannan tsumin dabino kuma sai annabi ya sha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam an-nawawi yace kalmar an qa'at lahu tamaratin hakaza huwa fil usuli an qa'at ta ciccire kwallo da hanci na dabino ta sa a ruwa ta tsuma to sannan ta bayan ya tsubu kuma ta tace ta kawo annabi ruwa sai ce wa huwa sahihu wannan shine Dabbin kalmar an ka'at an ka'at yuqalu an ka'at wa naka'at a larabci akan iya cewa an ka'at akan ce naka'at sannan da ta ce da ya ce sakat ku iyahu ta shayar da shi shi wannan tsuman sai ke haza mahamulun ala annahu kana qabla al-hijabi wasu malamai suka ce wannan bikin an yi shi ne kafin ayar hijabi ta sauka a bisa ga amma ni na wasu malamai cewa kafin ayar hijabi ta sauka Waye bu'udu suka ce domin ba zai yiwu ba hamluhu a ɗauka cewa ala annaha kanan masuratul bashara cewa wai matan nan duk jikinta a lullube ke, in duk jikinta a lullube ke suka ce ba zai yiwu ta iya sabin mutane ta bada abinci ba dole ne sai ya zama akwai wani abu da yake bayyana na ta to kenan kamar a lokacin ayoyin hijabi ba su sauka ba haka wasu malamai suka ce to sannan abu usaidun bidammil hamza sunansa shine malik abu usaid as-sa'idi sunansa na yanka shine maliku hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da biyar hadisu sahal hadisin sahalu dan sahalu dan sa'ad ne sa'idi Allah ya kara masa yadda kale yace lamma arrasa abu usaid ne sa'idi yayin da ɗan uwansa malik abu usaid as-sa'idi yayi aure da annabi ya sai ya gayyato annabi walimarsa wa ashabahu tare da sahabbai duk suka taho falamma sana'a lahum da'a fama sana'a lahum bai musu wani abinci ba wala qarrabahu ilaihim bai kusanto musu da shi ba illa mar'atuhu sai matarsa ce ta yi mana shi da yawo gayyar ba shi ya ba wa annabi abinci da safai ba waye ya ba da abinci matarsa kenan wannan ya nuna halaccin haka da wannan malamai da sauran hadisai suka ce ya halatta baƙonka in ya zo gidanka matarka ta kawo masa ne abinci ba laifi ba ne baƙo abokin miji ya zo gida kuma a shigo da shi gida kuma matar gidan ta zo ta bashi abinci wannan sunnar annabawa ce ma ba manzo Allah ne ma ya fara wannan ba annabi Ibrahim ma da bakinsa suka zo matarsa ce ta kawo musu abinci ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته كائمة ya suka ce abin da ya sa na nasarar su take tsaye gaban ibrahim da bakinsa ta kawo musu abinci ne ta ne musu hidima amma yanzu idan ka samu wani typical dan ƙauyen bahaushe in an ce mace ta kawo wa annabi abinci a gaban mijinta kaza kaza sai ce an wulakanta annabi irin abin da wancanan ka suke na canjawa hadisai ma'ana ai sun ce ma wata mata ce ta kawo annabi to idan ka ce baka yadda ba a hadisai yanzu nan aya ce na karanto cikin suratul hud ita kuma matar annabi ibrahim ce ta kawo wa sa abinci to nan subhanallahi ita ma aya bata inganta ba Allah ka raba mu da gida da don mutumin da ba halin sunna ba ai an sha da shi an sa shi a kwalba kun san irin yadda ake wa kare in za a ɗauke shi a kai shi wani gari ko kyanwa kun san su suna da kwakwalwa yanzu ka ɗau kare daga nan ka kai shi Legas zai dawo saboda shi hancinsa Allah ya masa wata na'ura ƙanshin waje yake bi duk inda ka kai shi da wannan ƙanshin zai dawo to yadda ake in ana so a kai kare waje kai ya dawo a buhu ake sa shi sai a jijjiga a jijjiga a jijjiga to shi kuma karamar kwakwalwa ce da shi da kai masa wannan jijjigar to ka wargaje masa lissafi duk inda ka tafi da shi shi kenan to wannan wannan girgizar aka yi wa 'yan bid'a da 'yan bid'a da 'yan kala kato da 'yan shi'a duk sai da aka yi musu wannan girgizar aka raba su da su kawai sai aka ja su aka yi musu daukar kare a buhu ba ka ba sai ka ga abu simple ta kalaro yake subhanallah karatu waliha karatu a fili amma ce a kasa gane wannan karatu amma li haula al qawmi la yakaduna yafqahuna haditha kai to da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan gayyar ba wanda ya bashi abinci sai matar gida ummu usaidin sunanta ummu usaid ma'ana alkunya take nan ballat tamratin ta jika wasu dabinai ne fi taurin cikin koko min hijaratin na dutse min laili tun dare falamma faragan nabiyu min al-da'ani bayan da annabi ya gama cin abinci amma fathu lahu sai ta zubo masa shi ta taso masa shi fasa katku ta bashi ya sha tunhifuhu tuthifuhu bi zalika ta ne masa haka a matsayin tsaraba ta musamman a tuhufa a larabci shine tsaraba an gane ko za ku ji da dama littattafai ana sa musu tuhufa kamar tuhufatul gilman tuhufatul adafal ana nufin tsaraban yara to tuhibuhu ta ne masa haka a matsayin tsaraba ta musamman ita tsaraba wata kyauta ce ta ne ta musamman kuma galibi ana ba da ita ne mu a al'ada hausa ga wanda bai yi tafiya ba wake ba da ita wanda ya yi tafiya ya dawo to amma su a wajen laraba ba haka ba ne. tsaraba shi mazaunin gidan ne yake bawa bako an gane ko domin kun ga annabi anan shi ya zo bako matar gida ita ta bashi kuma sai aka ce tsaraba to kaga mu an juya abin a hausa mu a al'adar hausa tsaraba wanda ya zo yake bawa mazaunin gida kamar tukwici ne me tukwici a hausa eh a ba dan aike an aka ba ka ba wa mutum wani abu na alheri ya kai wani sai a yi masa kyauta ita ce me to ba haka bane a wajen laraba tukuici a wajen laraba ba na dan aike bane na wanda ya kyauta ne kuma har aya yake da shi a qur'ani wala tamnun tastakbir haka Allah ya ce da annabi kar kai kyauta dan ai maka tukuici ba wuce yace yaba kyauta tukuici to yadda ake mu ma in muka koma asalin al'adar mu abin zai fito mana fili idan kana da dan uwa a ƙauye kai kana zaune a binni kana da kuɗi to mutanen da saboda kara babu bara babu mutuwar zuciya idan zai zo gaishe ka a binni sai ya riko maka wani ɗan zakara kwaya ɗaya ko ya zo maka da 'yar tsintsiya ko 'yar kuka ko 'yar daddawa to wannan kyautar idan shi kuma ya kawo masa, kai kuma in zai tafi sai ka ɗauko kuɗi ka bashi shine ba su yake cewa yaba kyauta tukwici to asali al'adar larabawa ce suna haka idan ina so yanzu akwai wani mai kuɗi da nake so ya bani kuɗi a madadin je in ce dan Allah ce makanni akwai zubar da mutunci to sai in samu wani dan rake sanda ɗaya na ɗari biyar in siya a fere a yanyanka sai zo in ce na zo ne in gaishe ka ga wannan raken to shi kuma zai ɗau haske in zan tafi sai ya kawo kamar rafa dubu ɗari biyu sai ya ba to ya yaba da abin da ne masa na kyauta to yanzu kaga wannan tukuicin wa aka ba dan ake ko me ka to wannan shine asalin tukuici su suna yi a ƙasar larabawa to sai Allah ya hana annabi ya ce kai karkarin ka irin wannan kyautar domin ita kyautar a ta akwai kamar rume roƙo-roƙo roƙo ne amma indirectly to amma Allah bai hana sauran mutane su yi wannan ba annabi kadai aka hana Abdullahi dan Abba zai ce annabi kadai aka hana irin wannan kyautar kar yayi kyauta dan ai masa ƙari wala tamnun tastakbir kada kai kyauta dan a ƙara maka to idan muka koma wannan shine asalin tukuici ka ba da abu kaɗan a baka da yawa amma ba ka ba dan aiki wani abu ya kai a bashi wani abu ba to wannan mu kuma tukwici kenan a ƙasa hausa amma asalin tukwici wanda daga wajen larabawa aka samo shi wannan ba shine tukwici ba shi yasa ma ibn hazm al-andalusi az-zahiri yace idan kai irin wannan kyautar ba a biya ka ba to ka karbi kayanka yace yanzu da za ka zo daga ƙauye wajen wani dan uwanka ka zo masa da zakara ya cinye ma zakara kuma ka zo za ka tafi ce to zan tafi ce to a gaida su ba ba sai ka ce a ah. na wani su ba ba bani zakara na. ya ce in kai haka ba ka yi kyauta da zobe ba domin ita wannan kyautar irin ta daman asali haka ake yin ta haka ne ta take na ba an gani domin za ka samu wani wani matsolo a kawo masa zakaran ya cinye kuma mutum ya zo tafiya ke a sauka lafiya a wannan ai baka kyauta ba a shi daga kauye iya kawo ba zakara kai daga birni ba za ka iya ba shi eh, eh, abin eh, rago ba ai kai abun kunya an yi abun kunya wai rago ya shanye ruwan yan tsaki da ka dai wannan abu usaid matarsa ta yi haka a matsayin tsaraba ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine na tuthifuhu min at-tuhfati qala al-hafiz ibn hajar ibn hajar yace lamma an rasa kalmar lamma an rasa kaza wa ka bi ra'i haka ya zo da yi wa ra'un shadda an rasa sai ce wa kada an karahul jauhari amma imamul jauhari ɗaya daga cikin a'immatul luga ya ce ba a yi wa ra'un din shadda fa ya ce sai dai a ce a arasa amma ba a an rasa wala an rasa an gane ko ruwaya ta zo da shi sannan wa riwaya a wata ruwayar an samu ƙari cewa wa ashabahu annabi ba shi kadai ma ya je bikin ba har da sahabbai kaga wannan ya nuna manzo Allah yakan je biki da wa da yan rakiya maza kuma a wajen a samu mata wanda ba muharraman su ba amma sai dai cikin kyakkyawar shiga da kamala da haka yanzu idan wani ya zo ce ba za a yi biki ba kaza kaza kaza sai mu ce to wani tsoron Allah ne ka fa annabi da sahabbai ne ba a hana mutane abin da Allah bai hana su ba yadda musulunci ya ce a yi sallah a kan lokaci a kiyaye dokokin Allah kan a yi zina kar a yi kaza haka kuma ya ce a yi bikin ta kama bahaushe kuma ya ce ana bikin duniya hakan na kiyama da haka duniya dan adam haka Allah ya yi shi ba kiɗi ne taɓa karatu ba kamar mala'ika ne shi mala'ika bai san taba kiɗi ba kullum taɓa karatu ne amma shi faɗan adam ko annabi ne taba kidi ne taɓa karatu me yake nufi taba kidi taɓa karatu ma'ana ayi ibada kuma ayi ne ayi nishadi ayi nishaɗi? ayi biki nishaɗi ne kar ka ɗauka kowane biki ne sabon Allah ko yin biki haramun ne domin ka san wani idan ya doku yau ta buga shi zai haramta biki biki ba haramun ne amma ba ka da kuɗi kakai ko ba ka ba ba su karin magana suka ce kowa ya sha kiɗa kudin zai bayar da haka in kana da kuɗi kai ba daidai kudin ka daidai shagalin ka ba ka da kuɗi ita azumin ka ko ba haka ba amma kana da kuɗin ka da wadatar ka da komai me hana ai biki abin da ya hana ai biki sai dai a kiyaye ka'idoji kar a saba ka'ida dan sunan biki an gane ko sannan yace qauluhu fadin sa inji hafiz ibn hajar da yace fama sana'a lahum ta'aman wala qarrabahu ilaihi illa imra'atuhu ummu husayn ba wanda ya ba annabi abinci ko ya girka masa abincin a wannan bikin sai matar gidan ma'ana amarya kenan wacce sunanta ummu husaydin sai ce bi dammil hamzati kalmar ummu husayd husayd din da yiwa hamza dhamma tasjiri ne na asad asad zaki usaidu dan karamin zaki وهي ممن وافقت كنيتها كنية زوجها sunanta alkunyarta ta yi daidai da alkunyar mijinta kun san cikin sahabbai akwai wanda za ku ji an ce baban wane matarsa kuma baban wane sunan kamar ummu salama mijinta abu salama kamar ummu darda mijinta abu darda to kamar abu usaid matarsa ummu usaid da haka sun alkunyarsa ta dace da ta matarsa alkunyarta ta dace da ta mijinta amma wasu muha sallamatu bintu wahaibin sunanta na yanka shine sallama ba salamatu ba babu salamatu salamatu la hausa ce amma sallama ko sulma ko salma amma ko salama amma salamatu wannan ba shi ne ya faɗa sannan ya ce da aka ce amma fathu ta ce wa annabi abin ta ba shi ya sha bi musallasa summa musanna da sa'un mai digo uku sai kuma ta'un mai digo biyu kala ibn tini ibn tini yace kaza wa ka rubaiyan haka fi'ilin yazo rubai amma fathu amma fathu ma'ana ne harafi baya hudu wa ahlul lugati yaquluna sulafiyan, amma wasu malaman lugha sun ce sulafi ne asalin sa ma fathu bi ghairi alif ama amma kowanne ana faɗa amma fatu ko kuma ma fatu ina fata gani shine wa qad asbat harawi al-imam harawi ya tabbatar da al-lugataini luga biyun duk ana faɗa ma sahu da amma sahu sulasiyan wa rubaiyan to sannan tuhu eh, menene tuhtifuhu ta ne masa raba da shi kazalil mustamli wasaraksi an gane ko da haka tufatun ne bi wazni lukumatun to da haka da waɗannan waɗannan su fawa'il ne na luga wa hadisi a cikin hadisin akwai jawazu khidmatil mar'ati zawjaha wa man yad'uhu ya halatta mace ta yi wa mijinta hidima da dukkan bakinsa da ya zo da su gida an gane ko kamar yadda na faɗa mana a baya wala ya wannan a fili yake bai boyi ba anna mahalla zalika inda amnil fitnati amma ba za a yi hakan ba sai an aminta da fitina ko abokai sai wanda ka yadda da su ne kake shiga da su ne gidanka har ka kira matarka su zo su gaisa alama ce ta ka yadda da aboki amma aboki jigari jigari da ba aminta da shi ba ba ma za a shigar da shi gida ba ballantana a kira masa ne matan gida domin in baka in kai kwasa, kuma sai wata fitina ta kullu bayan haka Allah ya kiyaye amin sannan umra'ati ma yajibu alaiha min as-sitr kuma dole ko da zaka kira matarka gaban abokanka to dole fa sai ta kasance cikin kyakkyawar shiga da kamala ta musulunci wa jawazu istiqdamir rajuli imra'atahu fi misli dhalik kuma ba laifi bane mutum ya sa matarsa ta yi hidima a irin wannan waje an gane ko wa shurbi ma la yuskar yuskir kai fil walimati kuma ba laifi bane a yi shaye-shayen abin sha a walima in dai ba masu bugarwa bane an sha maltina ne an sha kokku ne an sha fanta ne an sha furaro faida ne wannan duk ba laifi ai ta sha an gane ko duk abin da ba na maye ba ba laifi ba ne dan an sha shi a wajen biki ka kaga duk abin da zaka kawo yau na kayan shaye-shaye dan ai annashuwa a wajen bikinka ba kai ne farau ba sai dai abin da aka sha a jiya wani nau'i ne na kayan shan ba irin na yau ba saboda me saboda kowane zamani da irin kayan shaye-shayen su a can an sha sumun dabino sumun inibi sumun kaza sumun kaza yanzu ka sai a sha me a sha coca cola a sha fanta a sha sprite a sha maltina a sha furaru faida abinda za a lura da shi shine can dai an sha nan ma an sha can a biki aka sha nan ma a biki aka sha amma ba dole abin shan sai ya zama iri ɗaya ba dan kada wani ya zo ce to in ka ce haka ne annabi ya sha kwaf ne sai ce saboda babu ita ne in ka isa ka kai kamfanin kwaf din wancan zamanin ka gani in ba zai sha ba saboda in ka ga in dan bid'a ya daku ya jijice lissafin sa ya kwanci haka yake dawa fada to ku da kuke cewa komai bid'a ne to annabi ma ya sha fura ne kaji ma hukaci ku ta haka ya zamanin sa ba akwai furan ne ai da da furan ne bai sha ba sai ka ce mana ba a sha amma babu fura a zamanin annabi ka ce masa annabi bai sha fura ba in ka isa ka kai ta ka gani in ba zai sha ba to annabi ya yi magana da lasbika ne sai wace to ka kera masa ne a lokacin ka gabe ba annabi ya hau mota ne Ba ya hau makamancin mota me bambancin mota da jaki da doki duk ba kayan sufuri ba ne inda da motar kaga annabi bai hau ba to sai ka ce hawan haramun ne ko kuma yace kar a hau to shine hawan haramun ne amma babu abu in banda kwacewar lissafi ka ranka cewa ba a yi shi ba babu ne ba kuma wai kake cewa ba a ba to daman ana babu ne kaga abin da na gaya muku lissafin irin na yara yake ba yaro ne zai ce baba ba ni ka ce babu ya ce ba ni shi babun ma a bashi dan da lissafin sa irin na yara yake kuma in ya doku Allah ya sa mu gani ana nuna min lokaci yayi amma dai muna da sauran hadisi daya zuwa gaba bi bar mu ƙara shi hadisi mai lamba ta 1306 hadisu sahal bin sa'adin hadisin sahal dan sa'ad sa'idi Allah ya kara masa yadda kale yace zukira lin nabi sallallahu alaihi wa sallama imra'atun min al arabi an bawa annabi labarin wata mata daga cikin larabawa fa mara aba usaid bin sa'idi ay yursila ilaiha sai annabi ya umarci abu usaid as-sa'idi cewa ya je wajenta mana matar an gaya wa annabi ita ne ai kyakkyawa ce ta dace ka aure ta ya ma'aikin Allah mana abin da zan gaya mana da yaren zamani don mu fahimta dalilin aure ba haramun ba ne tun a zamanin annaba ana dalilin aure wani yakan zo ya tallata maka mai ce wallahi akwai wata mata kaza kaza mutuniyar kirki kuma ta dace da irin ka sarakai ana musu haka manyan masu kudi ana musu haka malamai ma ana musu haka domin wani bayi da lokacin da zai gano da kansa kuma ba laifi ba ne da haka an zo an gaya wa annabi sallallahu alaihi ga wata mata can kyakkyawa kuma mutuniyar kirki ina ma ma'aikin Allah ka aure ta shine abin da wancananka ya zo ya ce wal iyazu billah wai annabi an ce wai annabi yana da kawaliya wannan kazamar kalmar yayi amfani da ita akan ma'aiki wanda kalmar kawali a kasar Hausa kai ka san magana ce ta fasikanci kwata kwata kalmar bata dace da mai mutunci ba ma ballantana ga annabi amma abin da ake nufi shine sabai suka zo su gaya wa annabi in suka ga wata mata mai kamun kai mai daraja mai kima kyakkyawa iske ya ma'aikin Allah akwai wata mata mai kaza mai kaza ina ma ka aure ta kamar yadda ba wai sai mace kawai suke gaya annaba haka ba har kayan sawa su sahabbai duk abin da suka gani mai kyau farko wanda suke fara tunowa wanda ya cancanta da abin shine wa annabi sai na umar wata rana ya je kasuwa ya ga wata riga hamshakiyar riga ta dinku sai ɗauko ta kai tsaye ya zo wa annabi da ita ya ma'aikin Allah ina ma ka sai wannan rigar? ba wanda na ga ta dace da shi sai kai saboda kana shiga manyan mutane manyan baki suna zuwa ka samu rigar da zaka rinka tarasu a yau malamin sunna ya sa riga mai kyau sai a ce malaman zamani to tun zamanin annabawa suna sa kaya masu kyau don taron baki ai kaskanci ne a ce zaka shiga manyan mutane ka fito jigari jigari cikin kananan kaya ai kaskanci ne tun da Allah ya dan adam ya dadi daga cikin abin da ke fito da kima dan adam ne sutura sutura hmm. da aka sayi na umar yakan kawo riga mai tsada ya ce da annabi ka siya in bai da kuɗin sai masa ya ce ma aikin Allah sayi wannan rigar ibta hadhihi tajammal biha lil eid wal wufud sai wannan rigar ka rinka kwalliya da ita dan ranar sallah ranar juma'a dan kuma taron manyan baki in sun zo ganin ka da haka ba sai mace kadai sahabbai suke wa annabi haka ba domin su kaunar da suke wa annabi ta sa duk wani abu mai daraja mai kima in suka gani farko wanda suke tunowa ya cancanta da abin shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in abinci suka samu mai dadi ai mun karanta hadisin Bilal ko ko ya kofar wan bai ne Bilal ya je ya zo da dabino mai kyau mai tsada sai annabi ya ce ina ka samu wannan dabinan saboda ba abincin talaka ne, abinci ne mai tsada kamar yanzu kai ne Allah ji waye din a kawo maka pizza da kaza da kaza kuma kaga wanda ya kawo pizza nan fa a jeme in kai wani ina ka samo pizza matsala ya ga bilalu da abinci mai kyau ya ce ina ka samu wannan sai ce ai ina da wani dabino ne mara kyau sai na je na yi musanyen kasuwa da shi sai na ba da kwano biyu na nawa da dinan mara kyau sai aka bani wannan mai kyau sai ce amma fa ba dan komai ne ba dan in kawo maka ta ci. ba ta kansa yake ba tawa wannan ita ce kauna sabai ta gaskiya komai ma in suka gani mai kyau to farko wanda suke tunawa annabi to shine nan aka zo aka gaya wa annabi labarin wata mace balarabiya yar asali yar dangi hamshakiya suka ce kai ba wanda ya dace da wannan matar sai manzon Allah to shine aka zo aka gaya masa fa amara aba usaid bin sa'idi ay yursila ilaiha sai annabi yace da abu usaid yace tura min aje a gano min ita wace ce ita aje a gano labarin gaske ne kuma ta cancanta ta dace kuma yar ina ce yar wace ce fa arsala ilaiha sai shi dan aiken ya aika aka je aka gano ta fa qadimat a ƙarshe komai ya kullu maganar ta gama mana har aka daura aure har aka daura aure kuma manzo Allah ya tashi wakili ce je ka gani idan kaga ta dace duk abin da aka faɗa din nan haka ne kawai a dauro auren aka je aka dauro aure ba qadimat sai aka kawo ta fa nazalat fi ujmi bani sa'idata sai ta sauka a wani gidan bene ujum ana nufin gidan bene mufrad ne jamsa shine ajam kamar ujum abam da udum da ujum gida akan gida da larabci shine abin da bahaushe ke ce masa gidan bene ko gidan sama an gane ko to da ta zo sai aka sauke ta a wani gidan bene a kabilar bani sa'idata unguwa ce ita kuma fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan ne sai annabi ya fito hatta ja a ja'aha zo inda take same ta fa kala alaiha lokacin da annabi ya zo sai ya shiga gidan ya same ta domin yanzu ta zama amarya fa iza mar'atun munakkisatun ra'asaha da annabi ya shiga sai ya tarar da ita ta durkusar da kanta irin kunyan nan ta amare ta yi kasa da kai ba ta dagowa ta kalla ma kallama hannabiyu to sai annabi ya mata magana tana jin an yi mata magana qalat sai ta ɗaga kai ta ce a'udhu billahi minka Allah ya mun tsari da kai wannan kalmar kalmar da ake gaya wa shedan kenan ita ce kalmar da a duniya manzo Allah ya fi komai tsana cikin magana in dai abin da ya shafe shi ne to ka ce da shi a'udhu billahi minka ka gama da shi to ita kuma wannan mata kamar yadda zamu ji kyakkyawan mace ce duk matan annabi a wannan lokacin ba wacce ta kai ta kyau to ma kirki ne na mata suka yi mata wanda kuma wannan ma girgin ba laifi ba ne amma matan annaba suna yi in dai mace ba sharri za ta yi wa uwarta ba ba tsaki za ka yi mata ba a'a da wayo ne da dabaru za ka yi mata ingiza mai kan turuwa to wannan ba laifi ba ne don ta wuce ta na ba ta an gani da haka matan annabi ne da suka ji labarin amaryan nan ba ta zo kuma amaryan nan ga kamanninta suka tabbatar ta fi kowa kyau a gidan sai suka lallaba suka yi mata makirci sai suka ce amarya a sannu da zuwa yar uwa kaza kaza ai mai gidan yana son wata kalma in kika gaya masa ƙara san ki zai ta ce wata kalma ce kawai shi kenan muna can shekarun ba an yi wani fim jiskin dari ɗi ban zama sun gan shi ba ko da aka sa amarya ta ci albasa a ta ce aka ce ta ciwo mai gidan bakin zai na warin albasa shi kuma karshen wulakanci kenan amarya ta ce ango yana warin baki ai kaga ta ta faɗa to da wannan makirci ne na mata kuma makirci ne wanda yake na halal matan annabi suka yi mata wannan dabaru domin ya kamata a ce tana da wayo yana daga cikin abin da iyaye za su kinsa su da shi shine ne wayan zaman gidan miji wayan zaman gidan miji ba kawai ki damu da jika yanki da tsumin mata ba shiri ta banza amma baki koya mata dan wake ba baki koya mata fanka ba baki koya mata ah, miski ba kawai ke dai kin jika ta kin jika mata aiki dai an je an yi mata wani uh, uh, menene kunshi mai fulawa ana nawa zai goge ba laifi ba ne a yi wannan amma a koya mata wayan zaman miji kalmomin da ake gaya wa namiji yadda ake yi wa namiji sannu da zuwa yadda ake hira da namiji dole sai mace ta iya wannan duk macen da mijinta ya ce mata kaza kaza ta ce malam abu haba to ai kariya take mata sun mijin ana cewa miji haba haba abu kai karantsi da gaske a to ka zaba ta iya kuma akwai da yawa mata da suke wannan miji ya magana ta ce masa wai haba karantsi haba kamar wani sa'anki ai ba ka miji wannan to ita kwata-kwata inda ta samu matsala baiwar Allah ba ta da wayan zaman aure ga ta dai kyakkyawa ga ta 'yar manyan mutane irin yadda ake samu yanzu tare da dukkan girmamawa sai ka ga yarinya 'yar masu kuɗi 'yar kaza a ba sai dai ta indomi da ruwan shayi da ka ce mata yau dan wake ce so ka ci to ka jika mata aiki ba ta san ma me dan waken ba sai ta ɗauko dictionary bai ta dubo me dan wake sai an buga a google da ka ga akwai matsala haka rayuwar aure gaskiya ce ba karya ba ce ba dole ne iyaye su koya wa 'ya'yansu rayuwar gaskiya ba ta karya ba ya ake zaman aure to ita wannan matar matsalar da ta faru da ita kenan matan annabi ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara musu yadda Allah ya musu rama. suka yi mata wannan dabarar ta mata shigo shigo ba zurfi suka ce mata da mijin naki ya zo ai ga wata kalma da in kika gaya masa ƙara sanki zai yi ita kuma sai ta ɗauka da gaske ne manzo Allah yana shigowa sai ta gaya masa faqala sai annabi yace laqad a'asti laqad a'astuki minni haqiqa na tsare ki daga gare ni mana shikenan ba ni ba ke faqalu laha atadari man haza sai daga baya ne ake gaya mata ita bata san ma wani miji ta aura ba wacce ake gaya mata ko kuma bata san kai wa yake mata magana ba bata san wa yake mata magana ba aka ce kin san ko wanda yake miki magana ne kika gaya masa haka qalat la tace ita bata sani ba kawai dai an ce mata in an zo an mata magana ga abin da za ta faɗa qalu sai suka ce hadha rasulullah wannan ai ma'aikin Allah kenan mijin da yafi kowane miji tsada a duniya har da lahiran ma ja'a li yakhubu baki ya zo ne dan ya neme ki da aure ba kai ga ɗaura auren ba kenan ya zo ne don ya neme ki da aure ma'ana annabi yana zuwa zance kenan ko zance ba haramun ba ne domin me namiji ya je wajen mace da neman aure ya ka da hausa zance shi ne zance namiji ya zo wajen mace don su yi magana a kulla aure ya sunan wannan aikin zance kada wani jahili ya zo ya ce mana ai an ce annabi yana zuwa zance ya ɗauka zance irin nasa karabutin zance na rashin kamun kai da kaza ba irin wannan ba amma dai zance asali shine namiji ya zo wajen mace ya yi magana da ita da nifin yana ne santa da aure wannan shine ne zance a hausa to yanzu mu kuma fassara hausa muke yi da haka zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo zance wajen wannan baiwa Allah kuma sai ta gaya masa wancan magana qalat bayan an gaya mata cewa ma'aikin Allah ne ba sai ta ce kuntu ana ashka min zalik mana sai ta wa kanta da kanta koke da nadama ta ce ashe tsiyata ta kai tsiya domin rashin arziki ya kai rashin arziki annabi ya zo neman aure wajen ki a ce ba daidaita ba ai karshen rashin arziki ke yanzu da ta amsa da bata ta fada wannan ramin ba da yanzu tana cikin me ummahatul mu'mini da yanzu ita ma cikin ummahatul mu'mini na Da ma yanzu babu ita ce ummahatul mu'mini ka so ai ba karamar asara ba wannan ita ce cikakke wacce aka yi wata bari ta leko ta koma ta ga samu ta ga rashi domin duk matar da annabi ya sake ta har ya rasu ba ta yi masa ta kaba ba to ba ta cikin ummahatul mu'mini da duk da ya taba aurenta sharadin ko matar da annabi ya nema aure ba a yi auren ba ita ma ba ta shiga ummahatul mu'minina an gane ko da aka sharadin ki zama ummahatul mu'minina sai annabi ya aure ki ya zauna da ke kuma ya rasu ya baki ko kin rasu kin bashi kina karkashin iya auren sa to kina cikin ummahatul mu'minina da haka ne ita wannan matar sai ta ce aiko in haka ne hakika na ku kowa tsiya cikin mutane sallallahu alaihi wa sallama عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo. a wannan rana ya juyo hatta jalasa fi sakifati bani sa'ida manzo Allah bai gushe ba sai da ya zo wani waje wanda ake kira da sakifatu bani sa'ida wani ɗakin taro ne na mutanen Madina bayan annabi ya baro inda matar take sai ya taho na huwa wa sahabu shi da sahabbansa sun makala sannan sai ce iskina ya sahalu kai sahalu kawo mana abin sha mu sha yace fa faratu lahum bi hadha al sai ku na fito musu da wannan ƙwarya fa asqaituhum fihi sai na ba su suka sha a ciki kalar rawi mai ba da labarin sahalu dan sa'ad yake cewa fa akhraja lana sahalu zalika alqadaha sai sa'ad ya fito mana da wannan ƙwarya ko afushi fa sharibna minhu muka sha abin da ke ciki kala yace ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له sai daga baya bayan zamani yayi zamani sai Umar dan Abdul Aziz da ya samu labarin annabi ya taɓa shan ruwa a wannan kofan sai ya ce a bashi aka bashi a matsayinsa na shugaban ƙasa a wannan lokacin ba kyautar shi karan kansa ba a kyautar ya aje wa al'umma a matsayin abin tarihi domin akwai abubuwan da ake ba wa shugabanni ba su aka ba ba al'umma aka ba yanzu idan aka ɗauko wani abu na annaba aka ba wa wani shugaban ƙasa ai ba shi aka ba ba al'umma aka ba wa shi ya wakilce ta ya karba ya aje mata da aka shi ma kuma ibn Abdul Aziz da yace a bashi ba yana nufin a bashi shi ya rike ya mallaki abin ya ci gaba da amfani da shi shi dan kankin kansa in ya mutu ƴaƴan su gada ba a'a tunda abin annabi ne shi kuma annabin nan shugaban mutane ne to yanzu kayansa a hannun waye kamata ya zama shugabanni su rike wa al'umma wannan ne. hafiz ibn hajar yake cewa sunan ita matar da wannan abu ya faru da ita sunanta aljuwainiya ko aljauniya amma asalin sunanta asma'u bintun nu'man ibn abil an gane ko kila an ce laha da ita in ji hafiz ibn hajar ista'izi minhu idan ya zo ki ce masa Allah ya miki tsari da shi wa ki gaya wa annabi haka fa innahu ahzalaki indahu wannan zai fi sa ya kaunace ki zuwa suka ce ta faɗa haka matan annabi su suka gaya mata haka ko suka sa wani ɗan aiki ya je ya gaya mata haka da haka ibnu hajar ya ce wa at lallai an yaudare ta an gaya mata abu amma ita bata hankalci abin ba to wannan yake nuna duk mace ba wai muna magana ne mu haɗa faɗa tsakanin amarya da uwar gida ba amma duk mace idan ma eh, abokiyar zamanta ta gaya mata magana to ta tauna maganar kafin ta yi aiki da ita ta yi dogon tunani a kanta domin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne matan da Allah yake ba kamar kowace mace take ba kuma malamai suka ce abin da suka yi fa ba laifi bane daidai abin da ya kamata su yi kenan a to su sa bari a kwace musu shi ko kai malam mudi ka ta bari a kwace maka kai to bare su da suke da miji faskilas garanti gangariya ai shine daidai abin da ya kamata su yi yi dabara ita kuma ta yi dabara rika kamowa ai dabara ce irin ta mai kaya da barawo kai kai dabara ko ya ka shi ma ya dabara ɗauka wanda Allah ya ba wa sa'a da tsira da haka malamai suka ce a nan ba laifin su za ka gani ba balma yaba musu za ka yi domin duk macen da ta san kanta ba za ta taɓa bari wata mace ta yi ne ta ɓace mata miji ba ko mijin nan jigari jigari ne domin ke a wajen ba wanda ya fi miki shi to ballantana miji irin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta yaya za a yi matansa su yi rubansa kai na kashi da shi ba zai yi ba dole su rike kayan su kankan tare da cewa sun mata dabara irin ta mata kissa irin ta mata kuma kissa ta ci to kuma inda abin da suka yi ba daidai bane da annabi zai yi zai musu faɗa amma ko ta kan magana bai bi ba ma da ka kai ma karka gama ta tana faɗa da budurwarka ka ji haushinta gaskiyarta kenan ka duk gaskiyarka na na daure ya ce a kan ina bani yan kayana a ah, to dan me ba za ta faɗa da ita ba kai dai ka zama kawai mai rabon faɗa ke wancan ki hakuri ke ki ne da kyau ke ma ki dage ha jiya ibn hajar ya ce limaru iya min jamaliha saboda abin da aka gani na kyawunta yasa suka yi mata wannan dabara wa zukira li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama man hamalaha ala ma qalat wanda ya je kimsa mata maganar da za ta faɗa an gaya wa annabi cewa matansa ne suka sa ta ta faɗi wannan amma su kuma wani ɗan aike suka tura ya je mata barbarar tunanin an gade ko to da aka gaya annabi fa kala sai annabi ce inna hunna sawahibu yusuf ai mata mutanen annabi yusuf kenan a yanzu a yaren zamani ba ana cewa mata mutanen mu su ma suke maza mutanen mu to a zamanin annabi kuma mata suka yi wani abu sai a ce mutanen annabi yusuf saboda gwagwarmayar su dawa da annabi yusuf da haka sau da dama manzo Allah in matarsa suka yi masa wani abu sai ce din hmm, mutanen na Yusuf kenan da haka sai ce innahunna sawahibu Yusuf lallai su din mutanen annabi Yusuf ne wa kaiduhunna kuma dabarun su iri ɗaya ne ba a cewa ma kirkin su sai dai a ce me dabarun wannan ba ma kirki bane dabarar zaman duniya ce yawa dabarun su na zaman duniya wannan sananne ne -huh. sannan wa qala al khafari imam al-khattabi yace da aka ce fa nazalat fi ujum yace da ujumu da ujumu duk ma'anar su ɗaya ne wannan duk mun faɗa a cikin karatu haka da tace ana kuntu ashqa min zalik laysa af'ala tafdilin ba tana nufin ta fi kowa tsiya ba amma tana nufin lalle ta yi asaran miji lalle ta yi asaran miji ma'ana miji irin wannan su daka lalle dai mata su zama masu dabaru kuma iyayen mata su rinka koya musu dabaru na iya magana dan kada yan uwansu su rinka kai su suna baro su an gane ko mahalli shahid a cikin hadisi shine hukubar a mahalli shahid shine halacci shan abin shan da bai tsumu da kyau ba ko to ya zo a ƙarshen hadisi shine manzo Allah yace da sahalu ka kawo mana abin sha to sai sahalun ya je ya dauko musu wani tsimi a cikin wani ƙwarya to sai suka sha abin da ya sa suka sha saboda tsumin. bai tsumu ba tsumuwar da zai bugar ko tsumuwar da zai fitar da hankali wannan shine mahallin shahid a cikin hadisin tare da cewa an kawo kissa mai tsawo amma dai wannan shine abin da ake so a kai zuwa gare shi Allah ya sa mu dace kuma da lokaci ya ja za mu tsaya nan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh